لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله Ya ku muminai, kada ku riƙi kafirai masoya ya zamana kuna son su kuna taimakon su amma ku ƙi yi wa muminai shi duk wanda ya aikata haka to ya barranta daga Allah Allah ma ya barranta daga gare shi sai dai idan kuna ƙarƙashin mulkin su kuma kuna jin tsoron kada su cuce ku to babu laifi ku kiyaye cutarwarsu ta hanyar tausasawa a cikin zance da aiki amma tare da ɓoye gabarku gare su Allah yana tsoratar da ku kansa ku ji tsoronsa kada ku yi abin da zai janyo fushinsa ta hanyar yin zunubai wurin Allah kadai bayi za su koma ranar alkiyama don ya saka masu akan ayyukansu